irin wannan ta'abiri din a larabci irin wannan jumla idan ta zo abinda take fa'idantarwa ubangiji maɗaukakin sarki yabo da dukkan godiya ya tabbata a gare shi tabbata wadda take zaunanniya wanda babu lokacin da take tashi لأن الجملة الإسمية تدل على الثبوت والاستقرار domin jumla aljumlatul ismiya mun san jumla ismiya ita ce jumlar da suna ya hada ta muftada wa khabar akwai jumla fi'iliya wadda ta kunshi aiki da kuma suna to ita jumla ismiya yace a larabci abinda take nunawa tabbatar abu shine istiqrar domin athbut da istiqrar duk kusan ɗaya ne shine tabbatar abu thumma innal qa'ila allazi asna ala bilhamdi duk wanda ya gode ma Allah yace ce alhamdulillah duk wanda ya yabi Allah bilhamdi da godiya qala yace ce nahmaduhu fa sana bil fi'l da yace ce alhamdulillah sai mai ya biyo da aiki amma nasta'inuhu fa naqlubu minhu aun amma nasta'inuhu muna neman taimako wa nastaghfiruhu naqlubu minhu al-maghfira muna neman gafara wato malam abin da yake so ya nuna mana haka kaga lokacin da nace alhamdulillah sai nace nahmadu kaga ni da nace alhamdulillah na siffanta Allah da dukkan yabo kuma sai nace nahmadu sai nazo da fi'ili ina gode mishi kaga aiki ba roƙo bane ba shi yasa yazo nahmadu amma da yake sigatu talab ce sai ce nasta'inuhu domin a larabci duk abin da yazo ala sigatu istaf'ala to abin da yake nunawa neman abu astaghfiruhu kaga nasta'inuhu ay natlubu minhu al'aun ina neman taimako a wajen shi wa nastaghfiruhu ay natlubu minhu al-maghfira to me al'aun aun malam yace al'aunu ala umuri dunya wal akhirah Allah ya taimaka min a dukkan al'amuran duniya da na lahira wal maghfira maghfiratu shi ne ya yafe min zunubaina wa hiya zambi wa wat hannu shi ne Allah madaukakin sarki ya suturta zunufi kuma ya yi mi ya ƙetare shi wato ya yafe ma ya daga ma ƙafa ba zai kama ka da laifin ba wannan shi ne idan ka cika neman gafara kenan abinda gafara ta kunsa kenan a sitirta ma zunubin da kai a duniya sannan kuma a zo a yi ne a kama ka a ɗaga ma kafa to wannan ne neman gafara ya ce wa tubu ilaihi na narji'u domin a tauba shi ne muna komawa zuwa gare shi shine narji'u fattauba a rujuu ila Allah mutum ya koma zuwa ga Allah min ma'asiyatihi daga sabansa ila ta'atihi zuwa yi mishi da'a wa hiya nau'ani malam yace ita tuba kala biyu ce taubatun mutlaqa akwai tuba wadda take sakakkiya kawai na tuba yanzu in ce Allahumma Allah na tuba to wannan mutlaqa akwai taubatun muqayyada wadda take na tuba akan zunufin da nayi na san shi na yi da mutane yanzu in ce na tuba ko kuma in ce na tuban ma Allah shi yasa ce fattaubatul mutlaq fattaubatul muqayyada hiya taubatu min dhanbin muayyan kaga muqayyada ita ce tuba wani sanannen zunubi mutum yayi sata yayi zina ya ci riba ya zagi wani ya zalunci ya ce na tuba da laifin kaza akwai kuma na tuba kawai ka rinka tuba as atubu ilaika astaghfiruka wa atubu ilaika astaghfiruka wannan dukkan zunuban da na sani da wanda ban sani ba yace wasahihu annaha tasihu min hadha dhanbil muayyan abin da yake mafi inganci tuba da mutum yayi akan wani zunufi da yake yi sananne abin da yake a ra'ayi ingantacce tana inganta a wannan zunufin sananne din ma'al israri ala ghairihi tare da kana wani zunubin fa kunu ta'iban musirran sai mutum ya zamanto ya tuba kuma yana ci gaba da wani laifin ai abinda malam yake nufi a nan gun shine tunda an ce akwai tuban da na cika sharaɗan tuba yanzu na yi zunufi zunufin nan kowane iri to amma kuma sai na tuba ga Allah sai na zo da dukkan sharaɗan tuban nan guda hudu na yi nadama na yi da na sani na cire kaina na daina wannan zunufin na yi komai to kuma tafiya tafiya sai na zo na aikata wannan zunufin to tuban nan na farko Allah ya yafe mu wannan kuma da na zo na yi biyu shi ma in na tuban ma ya yafe ni in na ƙara tafiya na aikata ya yafe mu ko kuma a'a wannan zunufin yanzu ne ina ƙarya ina zalunci gashi anytime ina ƙarya kuma ina zalunci to amma kuma sai na yi tuban zalunci na ce na tuba na daina zalunci na daina yi da mutane matsala to kuma sai kuma amma ban daina ƙarya ba to shine malam ya ce sahihu ko da na ci gaba da wancan zunufin amma wannan zunufin da na tuba na daina na daina yinsa. shi kenan Allah ya gafarta mun wancan sai dai kama ni da wannan wato ba a sharɗanta cewa in ka tuba daga zunubi dan ka dawo shi to shine ka tuban mu muziru ba za a yafe ma ba ko ba a sharɗanta cewa in ina zunubi biyu na tuban wa ɗaya wannan sai na daina ɗayan za a karɓi tubata abinda malam yake so ya fa'idantar da mu mun gane ko wato a wanda dai ka nemi ka tuba wa Allah shi ya yafe ma wanda baka tuba kuma yana nan kanka yace amma taubatul mutlaqa amma tuba da mutum zai sakakkiya yace na tuba kawai allati yusuful insan bi an biha bi annahu min at-tawwabin wanda ake siffanta dan adam da cewa yana daga cikin masu tuba fahiyat tauba min jami'in zunub shine mutum ya tuba daga dukkan zunubai to wannan shine alhamdulillahi نحمده wa ونستغفره wa nastaghfiruhu wa kaga duk lokacin da muke faɗa mun san me muke faɗa ga abin da kake faɗa kaga anan to wa natubu ilaihi wata tauba ce mutlaqa ce ko yana baka kullum muna faɗa an zami wato wannan tauba ce mutlaqa da dukkan zunuban da wanda na sani da wanda ban sani ba wa atubu ilaihi wa qawluhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina to dan me muke faɗa haka muna neman tsari da sharrukan kawunanmu malam yace wal'ud ma'anahu al samu billahi azza wa jalla mutum ya riƙe ubangiji madaukakin sarki ya fake Shi ne al'awar ustu bi rabbi na fake a ubangiji na Shi ne ai a atasimu billahi min shururi anfusina yanzu ina fakewa ga ubangiji na akan sharrin kawuna na wato na dogara ga Allah ya tsare ni daga sharrin mi kawuna na wahal li anfusina shururun to shine malam ya tambaya shin mu daman kawunan mu muna da sharrika ne na'am malam yace eh domin Allah ya ce wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi in ma dai maganar imra'atul aziz ce ko maganar Yusuf wanda a tafsiri mun faɗa mafi inganci magana imratul aziz ce ta ce wa ma ubarri'u nafsi ba zan kuɓutar da kaina ba inna nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rabbi lalle rai mai yawan umarni ne da mummunan aiki sai wanda Allah ya ji kai kaga wasu malamai suka ce wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la'ammaratun bisu ila man rahima rabbi gabaki ne magana imra'atul aziz ce wasu ka ce wa ma ubarri'u nafsi wannan maganar ta ne sai Allah ya ce daman inna nafsa la'ammaratun bisu ila man rahima rabbi illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim to kaga daman malaman tafsiri sun yi ta magana akan haka yace wa shururun nafsi taduru ala amrayn sharrin kawunan mu sharrin kai yana zagayawa ne yana kai kawo ne akan abubuwa guda biyu imma iz'at ila ma'asiya imma ya takura ka ka aikata sabo shine iz'at yuz'ijuka ya ishe ka ya dame ka sai ka aikata sabo wani in ya ga sabo ya ga karwa yake sai yayi wa imma tasbitun an ta'a ko kuma ya don kwafar da kai ya hana ka aikata da'a shine tafbit ya hana ka aikata da'a ya kashe ma gwiwa to wannan shine abubuwa guda biyu in ma dai ya zamanto iz'ati ya sanya ka sai ka aikata ko kuma tanzi ko kuma in zaka aikata da'a ya sa ma kasala ya hana ka aikatawa yace hakaza da'iman har abada haka mutum yake aikin ran zunufi kaji kana son kai in kana yi kana jin daɗi ba wani matsala yanzu da mun zauna nan da ba karatu muke bayi da mutane muke sai kaga hira ta yi daɗi ana ta yi ya ce wa ƙayyadu hadha shurur kamalul imanu billahi azza wa jalla wannan sharrin abin da yake taƙaita shi abin da yake ɗaure shi yake ƙayyade shi shine cikakken imani da Allah shi yake hana tasirin wancan sharrin wa kamalul aqli da kuma cikakken hankali li'anna al'aqifa allati nahmilu alaiha nafs domin aqifa soyayya san abu da karkata zuwa abu wanda take ɗauke da ranmu wanda ranmu kullum muna da aqifa na san zunufi ko wani abu tuqayyad ana ɗaure ta bi hazainil amraini da wannan al'amuran guda biyu to alhaji ya zama rediyo abin nan <laughs> tuqayyadu bi hadain al'amrain ana taƙaita ta ana ɗaure ta da wannan al'amuran guda biyu bil imani billahi azza wa jalla wa bil aqli da imani da Allah da kuma hankali wan nadru fil umur da kuma duba zuwa al'amura wal awaqib da makoma abinda zai faru bayan kayi zunufin hatta yartad'u al-insan anil wulugi fil ma'asi wal istimrari fi tarkil wajib domin mutum ya tsorata na alwulug ad-dukhul mutum ya shiga cikin saban Allah wastimrar da ci gaba fi tarkil wajib wajen barin wajib kaga ya faɗa cewa abubuwa guda biyu imani da Allah da kuma hankali imani da Allah shine kyakkyawan imani da kake da akwai da ubangiji madaukakin sarki hankali kuma zai iya hana law kunna nasma'u aw na'qilu shine abin da yake ne ai an nasma'u ba sam'a sam'u wal aql as-sam'u huna shine alqur'ani was sunna imani ya hana ka al hankali ya nuna ma kuma komar abin da na aikata yanzu na dan ji daɗi na minti biyar to in na je na shiga wuta kuma yaya wannan shine hankali zai nuna a waƙa kenan to sai hana ka aikata bin son zuciya wa qawlihi wa min sayyiati a'malina yace kuma ina neman tsari da munanan ayyukanmu fa aidan al'amalu sayyi'a malam yace munanan aiki da mutum zai rinka yi laha atharun alal qalbi wal lisan wal jawarih tana da tasiri a zuciyar mutum da harshensa da gabansa laifi da zunufi yana da tasiri a zuciya yana da tasiri a harshe yana da tasiri a garbi yace walaha asarun alal fardi wal mujtama kuma suna da tasiri a kan mutum rayuwarsa ta shi ɗaya. da kuma society jama'a hatta inna ba'dan nas ya har mutu wasu mutane suke cewa ni la a'rabu asara a fi zaujati wa ahli ya ce wallahi har wasu salaf mutane suke cewa ni fa na san zunufin da na yi na gan shi tasirinta tasirin shi akan matana matata da 'ya'yana me yake nufi wannan mutum ya kasance mai saban Allah mai sata kudin gwamnati mai cin haram mai mazinaci dan caca mai sai da kwaya to sai Allah madaukakin sarki ya ga wannan sakamakon a matarsa ko a ahalinsa ƴaƴansa su zama wani abu daban to shi yasa da yawa suke cewa shi yasa ce laifi da mutum yake aikata ba kanka zai iya tasiri a kanka zai iya tasiri a kan society kuma zai iya tasiri a zuciyar mutum domin me ya tasiri a zuciyar mutum lokacin da mutum ya to cewa laifin ya daina ganin laifinsa domin yanzu akwai wanda yake laifi yana ɗarɗar akwai wanda yake laifi baya ɗarɗar kaga laifi ya yi tasiri a zuciya shi yana ganin ma kai kake ganin ya aikata shi yana ganin kai ne dan ƙauye da ba ka yi kuma harshensa bai zai iya riƙe harshensa ba sannan gabansa ga baki ɗaya su zamanto sun lalace sun koma tun yana sabo da yake yi kawai kwaya yake sha ko kuma a'a zina kawai yake yi ko ribe yake ci ya kai shi kuma ga wasu saba amma rizik fa zahirun aidan amma arziki a zahiri ne wannan cewa tsoron Allah yana da tasiri wajen arzikin mutum fa inna Allah ya kulu wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib tunda ko an ce wanda ya ji tsoron Allah alahu makhraja Allah zai sanya man mafita wa yarzuquhu min haythu la yahtasib ya azirtar da shi inda bai zo ba to nan usulin ne yazo da shi kaga amma ai muna magana anan asaru sayyi'a ko amma sai ya ce amma rizq fa zahirun to ina zahir yake anan shine ne hawan nas abinda nas ba wannan ba yana magana ba akan mantuqun nas ba ai shi nassi abin da ya magana wanda ya ji tsoron Allah Allah zai samu man mafita meye eh, mafhumin nas ko fahawan nas wanda bai ji tsoron Allah ba Allah ba zai samu man mafita ba shi sai sa ya ce wannan zahiri ne domin duk ayar Qur'ani da ka gani da duk hadisin da ka gani akwai zahirin nas da kuma fahawan nas akwai mantuƙin nassi akwai kuma abin da nassin yake yi shi yasa malaman usuli suke cewa al'amru bi shay'in nahyun an diddi in Allah ya ce kai kaza to nan take ya ce ka kai kaza in an kira sallar juma'a ku tafi ku bar ciniki ku tafi zuwa masallaci kaga ya nuna yin ciniki haramun ne zalunci to duk abin da aka umarta to kishiyar shi an yi hani da kai duk abin da aka yi hani ko kuma an umarce ka kai kishiyar shi yace falaha atharun aidan alal rizq ta tasuddu abwaban kathiratin min rizq suna da tasiri a arziki tana togace kofofi da yawa na arziki wa tujibu lil insan an yakuna faqirul qalbi kuma a wajabtawa dan adam ya zama matalaucin zuciya ko da mutum baka ga ya samu talakka ne ba amma ya zama matalaucin zuciya yana da miliyan ɗari amma bai bacci gani yake ba su isa ba bai iya tabawa bai iya ci yana ganin duk har yanzu kuɗin ba su ba yana ganin duk kuɗin ba su ba qauluhu fadassa man fahu fala mudilla duk wanda Allah ya shiryar ba wanda zai batar da shi man yahdihi ayya ani bil fi'li wa taqdir wanda Allah ya shiryar da shi a aikace kuma ya kaddara mushi shirya faman kaddara Allah hadahu ittajaha ila al-huda duk wanda Allah ya kaddara mushi shirya to sai kaga ya fuskanci shirya shirya walam yaqdir ahadun an yasuddahu ba wanda ya isa ya kare shi ya hana shi bin shirya wa man hadahu Allah duk wanda Allah ya shirya fa innahu la yastati'u ahadun an yantashilahu min hadha al-hadi ba wanda ya isa ya ɗauke shi daga wannan shari'a shi yasa yanzu kaga wancan shala shine ka ɗauke abu shala ne ɗauke riyan tashiluhu shi yasa a dariji ma yanzu dariji a broken arabic haka ake cewa manin lazi shala haza wa ya ɗauke wannan daidai yake a haza. da shala da a haza duk abu ɗaya ne wa qawluhu wa man yudlilillahu fala hadiya la wanda kuma Allah ya batar baya da shirya ya'ani man yuqaddir dalalan dalalahu fa innahu la hadiya la duk wanda Allah ya kaddara mishi bata to bai da mai shiryar da shi mahama kasuran nasu du'a kasuran duk da masu da'awa suka yawa ilal khairi zuwa khairi fa innahu la yahtadi ba zai shiryu ba tunda Allah yayi ba shiryayye bane ba wal min hazihil jumla manufar wannan jumlar da Allah ya kawo na cewa man yudlillahu fala hadiya la an tarji'a ila Allah azza wa jalla fi talab huda mutum ya koma wajen Allah wajen neman me wajen neman shiriya wa ta'awud min dalala da kuma neman tsari akan bata wa Allah ta'tamida ala nafsi kada ka dogara akan kanka fa tu'jabu ka fatu'ujab wato mutum ya zamanto ya yi al'ajabi na kanshi balil balis alillah da'iman asabat kullum abinda mutum yake nema ya kai ya rinka da kai kada ya rinka al'ajabi yana ganin yana birge kansa saboda imaninsa kullum ya rinka neman Allah ya tabbatar da shi ولهذا جاء في shi yasa ya zo a cikin hadisin kudusi. faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira zalika fala yalumanna illa nafsi manzala ya ce Allah ya faɗa duk wanda ya samu alkhairi ya gode ma Allah duk wanda ya samu ghairu zalika sabanin haka to kai zargi kowa sai kansa wa qauluhu da yace wa ashhadu Allah ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما يتي أشهد أي أقر وأوقن بهذا الشيء إنا تبتروا إنا يكينا تروا شيني أشهد بهذا الشيء da wannan abin da zan faɗa iqanan ka anni ushahidahu iqanan ka anni kamar ina ganin sa shine ashhadu lokacin da kace ashhadu ai ina tabbatarwa ina yaƙinin kamar ina gani wali haza kala ashhadu ya amika annahu shahada da al-amr bi ainihi kamar ya ga wannan shi yasa Allah ya ce mu ce ashhadu Allah ilaha illallah domin ai in aka ce shaida me shaida kaga abin da ka gani to shi yasa ashhadu na shaida wato kamar na gani karara da idona la ilaha illallah la ilaha haqqun illallah babu abun bauta na gaskiya sai Allah wa hina idin la yaruddu la alaina anna Allah azza wa jalla سمي أصنام المشركين أصنام أصنام to in muka ce la ilaha la ilaha haƙƙun babu abun bauta na gaskiya ya ce in muka ƙara haƙƙun a cikin la'ilaha to wannan ba wanda zai yi mana raddi ya ce mana ai Allah maɗaukakin sarki ya ambaci allolin da mushirikai suke bautatawa a matsayin Allah to don me kuka ce la'ilaha. tunda Allah ya ambace su aliha su ma ilahuhi ne abun bauta ne faqad qala ta'ala am lahum alihatun tamna'uhum min dunina shin suna da wasu alloli kaga ashe ya kira su alloli yace wattakhazu min dunillahi alihatan la'allahum yunsaru sirgi alloli fama aghnat anhum alihatuhum allolin su bai amfanar da su komai ba allati yad'una min dunillahi min shai wanda suke kira koma bayan Allah la taj'al ma ilahan akhar kada ku sanya tare da Allah wani Allah ilaha kaga an tabbatar da shi Falata da ma Allahu ilahan akhar ila ghairi zalika min al daga wannan na ayoyi addallatu ala anna hadhihi al-ashya tusafu bil uluhiyya da ayoyi da yawa wanda waɗannan allolin da ake bautatawa ana siffanta su da suna alloli ne to mun ce la ilaha ai wa'ancan la ilaha wannan albatin ba cancanta a bautata musu ba da haka lokacin da ta ce la ilaha illallah na kore babu wani ila to wa'ancan alloli ne amma wanda ba su cancanta ba amma abin da nake nufi la ilaha haƙƙun babu abin bauta na gaskiya wa'ancan aliha ne yu'baduna bil batil ana bautata musu da bata fa in qulta kaifa tajma'u bayna la ilaha illallah wa bayna thubutil uluhiyyati li hadhihi ya za ka tabbatar babu abun bauta da gaskiya sai Allah kuma an tabbatar wancan alloli alloli ne ya ce aljawab ajma'u bainahuma bi wajhaini zan hada ta fuskoki guda biyu awwalan anna hadhihi al-uluhiyya inma uluhiyatan ala za'ami wannan uluhiyyar uluhiyya ce a riyawarsu suke zata shi yasa Allah ya bisu yace aliha qala ta'ala qul law kana ma'ahu alihatun kama yaquluna kamar yadda suke cewa ai ala za'ami fadalla zalika ala annahu laysa hunaka aliha haqiqiyya wanda yake nuna ashe babu wani abun bauta na gaskiya lakin hadha bi hasabi da'awahum wa za'amihim sai dai Allah ya kira su aliha dangane haka suke da'awa kuma haka suke riyawa Aliha, النبي أن الآلهة سميت آلهة لأنها معبودة أم أنبتيت آلهة سبود أبن bautata mata, wa تامتا وكل معبود ila? duk wani wanda ake abin da ake bautatawa ilahun ne lakinnaha alihatun batila sai dai abun bauta ne na bata zalika bi anna allaha huwal wa anna ma yad'una min dunihi wal batil kaga Allah ya faɗa cewa batil ne wa qawluhu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa hadhan al wasfani afdalu ma yusafu bihima an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam yace waɗannan sufofin guda biyu su ne mafi fifikon abin da ake siffanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shi abdun wa hadha bi itibari ta'alluqihi bi haqqillah bawa ne wannan in ka kula shi da haƙƙin Allah a wajen Allah bawan Allah ne yace wa rasulun bi itibari ta'alluqihi bi haqqin nas mu kuma a haƙƙin mu manzo ne yasa abdullahi wa rasulun fa huwa ilaina rasulun mu a wajen mu manzo ne wa lillahi abdun amma a wajen Allah bawa ne wa min tamami ubudiyatihi alaihi salatu wassalam yana daga cikin cikar bautarsa cewa yana bautata Allah qiyamihi bir risala tashinsa da manzanci tsayawarsa wajen isar da sako shi ma yana nuna kamalu ubudiyati fa inna qiyamahu bir risala min ashaddi ma yaqul domin tsayawarsa da isar da sako yana tsananin abin da daga cikin duk abin da ya kasance wa abu ma kun kuma shine mafi wahalar duk abin da yayi walaula annahu alaihi salatu wassalam muqinun bi annahu abdullah ba dan manzon Allah yana da yaqinin cewa bawan Allah ne wa annahu marbubun lahu cewa ubangiji madaukakin sarki shine ubangijinsa shi talakkan Allah ne ma tahammala hadha al-amr al-azim da bai ɗauki nauyin wannan al'amarin mai girma ba na da'awa walakin na huka ne ya kulu hina udmiyat usbi'ahu yana cewa hina udmiyat yayin da aka jinantar da usbi'ahu dan yatsansa yayin da aka sawa dan yatsansa aka ji aka ji mishi ciwo hal anta illa usbu'un dumiti dumiti wa fi sabilillahi malaki yace hal anta illa usbu ba komai bane face ƴan yatsa ce da miki wanda aka yi miki jini da majina wa fi sabilillahi ma duk kin samu abin da kika samu domin Allah kaga sai ke zakar duk abin da ya same shi domin Allah Wai wa yaqulu ibn al-qayyim rahimahullah fi mujadalati ahli al-batil wa ta'fin ibn al-qayyim yake faɗa lokacin da yake jayayya da ma'abuta wanda suke bin tafarkin ƙarya ta hanyar rushe sufofin Allah sune mu'affala al tafi fa iza usibta usibta fafi ridar rahmani fa idza usibtu fafi ridar rahmani duk abin da na samu to na same shi ne ko asabtu ko fa'iza idza asab duk abin da ya same ni fafi ridar rahmani to ya same ni a wajen yardar ubangiji madaukakin sarki fa misli haula ila yubayu na. iza usibu li annahu fi ridallahi azza wa jalla kwatankwacin wannan ba sa damuwa domin duk abin da ya same su domin neman yarda Allah ne يقول المعلم رحمه الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وقد سبق لنا مرارا أن صلاة الله على عبده ya bayyana a gaban mu so da yawa muna bayani in aka ce Allah ya yi wa bawansa salati ay sana'uhu alayhi fil mal'i al'ala ya yabe shi a taron mala'iku wa huwa akhassu min rahma dan haka wannan ya fi keɓantuwa fi rahma. domin rahma zaka iya hada komai da komai amma sana in aka ce sala wani abu ne wanda yake keɓantacce an ambaci mutum an yabe shi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum al muradu bil al fi hadha at al mu'minuna min da aka ce wa alihi ali muhammad shine muminai min qarabatihi makusantashi wa man tabi'ahum bi isanin fattabi'iyatu li ha'ula'i imma an takuna bi isanin wa imma an takuna bi ashe da aka ce wa da sahabbansa sai aka ce wa man tabi'ahu da wanda ya bi su ashe bin sahabban ma akwai bi ihsanin domin an ce wa man tabi'ahum bi ihsanin akwai wanda ya bi su bil isa'a da cutarwa yace wa hadha bi khilafi man lam yattabi'uhum itlaqan wannan sabanin wanda bai bi su ba ashe akwai wanda bai bi sahabban kwata kwata ba to ba a maganar sa akwai wanda ya bi su da kyautatawa akwai wanda ya bi su da munanta da zagi ashe mutane dangane da sahabban manzo Allah kala uku akwai kafirai wanda ba su bi su ba akwai musulman da suka bi su da zagi irin yan shi'a da tsinuwa bi isa'a akwai kuma wanda suka bi su da kyautata فالناس باعتبار تعلقهم بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أقسام ذاك متاني دنغني دا بن صحابة منذ صلى الله عليه وسلم سنك سك سوكو اسم نكبة اسم نكب عن عن اتباعهم akwai ɓangaren da kwata-kwata suka ƙi shi aba shi ne sun ƙi wa ƙismun ittaba'hum bi isanin wa tabi'a asarahum zahiran wa batina akwai waɗanda suka bi su da kyautatawa suka bi abubuwan da suka bari na aiki a zahiri da batin wa qismun tabi'ahum ma isa'ati tabi'iyya akwai waɗanda suka bi su amma akwai cutarwa da bakantarwa wajen bi wa nahnu hina ma nusalli ashe mu lokacin da muke yin salati inna ma nusalli ala man tabi'ahum bi isanin muna yin salati ga wanda suka bi su a bisa kyautatawa amma man nukiba tariqahum amma wanda suka kauce musu fa inna haza la yastahiqu shakkan min shala wannan ba su cancanta ba wa amma man tabi'ahum ala wajhi al-isa'a amma wanda suka bi su ta hanyar munanawa fa yastahiqu min hadhihi fa yastahiqu min hadhihi sala bi qadri ittiba'ihim to za su samu wannan salatin gwargwadon bin su wato wani in zagin yayi yawa tunda atta masu zagin sahabbai din da wanda suka bi su wajen munana ai kala kala ne akwai wanda zagi suke da cin mutunci kaga su wannan ba za su samu rabon salati ba akwai wanda ba sa bin su da ayyukansu da kwaikwayon su amma suna da kaikayi a kansu kaga ba zai kai wajen wancan ba to ashe su ma gwargwadon yanda bin su yake gwargwadon yanda za ka rabauta da salatin to ina ganin sai mu tsaya anan ko in mun zo sai mu tashi amma ba'ad fa hadhihi risala sai mu fara muqaddima ta usulul fiqh din da za mu shiga insha Allah kuma ya za a yi wannan su shiriu waja'ahumul bayyinat ga hujjoji zahirai sun zo a gaban su kirikiri yana daga cikin hujjojin gashi shi annabin kansa